Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. A yau za mu yi magana akan addition. Menene addition? A ilimin lissafi. A Hausance shine ma tarawa. Addition tarawa. A satin da gabata mu yi magana akan fraction. Yau kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Har kullum sunana Naziru Muhammad Bello. ni zan kasance tare da ku a cikin wannan class ɗin kada ku manta ku rika turo mana da tambayoyi idan kuna da matsalolin da kuke son a gyara muku ko kuma kuke son a kawo muku solution za mu ɗora ga tambaya tambaya ta farko ta ce find the sum of the following numbers find the sum of the following numbers wannan sum ɗin yana nufin addition number one

so za mu fara solving na farkon muna da biyu muna da shida muna da bakwai da ɗaya da ɗaya sannan ga plus tunda an ce mu tara wannan ne da wannan so za ka ɗauki namba ta farko sai ka aza don sai ka ɗauko namba ta biyu ka aza yanzu za mu nemo wannan a tara da wannan abin da zai bamu a yaushe idan aka baka addition ko subtraction na mathematics ana son a fara ne da hannun nan wannan hannu hannun dama ba hannun hagu ba duk lokacin da ka fara calculation da hannun hagu to ba za ka samu ansa ba so ana farawa ne da hannun dama so za mu fara da hannun dama wannan ɗaya ɗaya a tara da ɗaya zai ba mu biyu bakwai a tara da shida 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 so yanzu za mu tara wannan da wannan abin da ba mu sai mu sa nan nan muna da bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku so mun samu sha uku za mu sa sha uku ne duka biyu nan ko kuma za mu sa nan ba ɗaya muna da hagu muna da dama za ka ɗauko lamba ta dama sai ka rubuta nan saura ɗaya zai rage wannan ɗayan za mu yi amfani da shi nan gaba misali shidda a tara da biyu nawa ne shidda a tara da biyu ɗaya biyu uku hudu biyar shidda ɗaya biyu ga shidda ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas ga ɗayan mu ta rage nan sai mu ƙara ta nan za su kama tara so sai mu rubuta taran mu nan da fatan kuna ganewa nan muna da biyu muna da takwas sai mu tara biyu da takwas ɗaya biyu ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas nan takwas a tara da biyu za su kama goma so ga goma muna tun da mun kawo ƙarshen lissafi goma duka za mu rubuta ta nan sai mu rubuta 0 mu rubuta ɗaya